Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. dabra da kokowar gargajiya ta cin kofin ta takobi wato karo na 43 a difa ana gudanar da kananan kasuwanci a kewayen filin kokowa akwai mu da karin bayani bukukuwan karshen shekara na tafiya da hada-hada a yamai jami'an kwana-kwana sun yi kira da ai hatara domin kauce haɗura a cikin shirin kuma na musamman za mai da hankali kan bunƙasa zaman jituwa tsakanin al'ummomi a yankin talabiri domin fuskantar matsalar tsaro. To madala yanzu ga labar naku bi da bi. Dan wasan kwallon kafa na Brazil Edson Arantes eh, de Nascimento da aka fi sani da Pele ya rasu a ranar jiya 29 ga watan Disamba a shekara ta 2022 a lokacin da yake da shekaru 82 a Sao Paulo bayan ya yi fama da ciwon kansa shine dan wasa mafi suna a duniya da ya lashe kofin duniya a shekara 1958 da a shekara 1962 da a shekara 1970 washe garin mutuwarsa a brazil ta fara zama makoki na kwanaki uku tun daga ranar juma'a 30 ga watan disamba zama addu'a na pele za su gudana ranar litinin a filin wasa na santos fc kungiyar da ya taka leda a cikinta mamacin za a zana izarsa a ranar talata mai zuwa a cewar club din nasa Adifa bisa 'yan kokowa tamanin da ke neman takobi goma kaɗai ne suka rage bayan kwambalar safe da milice tilaberi da za ta kara da maraɗi kana zandar za ta fafata da yamma yanzu agadasa na da ɗan wasa ɗan kokowa ɗaya doso na da biyu maraɗi na da ɗaya tawa na da biyu zandar na da ɗaya kana yamma na da uku kurike cewa kokowa tsakanin yankuna za ta ƙare a yau juma'a. Gasanin kokowa ko kwamfala na cin takobi lokuta ne na gudanar da kananan kasuwanci a kewayen filin wasa a filin wasa na difa inda ake gudanar da kokowa karo na 43 na wannan shekara can ne ana hada-hadar kasuwanci 'yan kasuwa da dama sun bayyana farin cikin su a cikin rahoton gidi abdurrahman. garin difa yanzu an samu baƙi suna zuwa kuma ciniki alhamdulillah ba laihi gaskiya ana dan samu daidai gwargwado game da baƙi nan da suka zo yanayi kasuwanci to ga tularan wuta maganin zahi magani haka dai na gargajiya magani na mata ma akwai na zahi akwai muna da alhamdulillah za a cewa amma ciniki ba kamar na da bane ko kuwa ma kalar su ma da na da na yanzu ba ɗaya bane wanda aka yi wancan gamin kudi har mun rasa ina za mu sashi to masala karamcin ciniki babu ta kawo kowa ba shi kowa nema yake kowa kaman kura region takwas wannan in dai ana kokowa in da lahiya ta sai an ganya a sai na kai wannan kaya a nan ma tun da ba kare kokowa ba a ce ba mu samu ba a ce muna samu fatan mu mu samu a kare lahiya a ciniki alhamdulillah muna na ga ubangiji an tattaba daga ne kasuwa ne a ciniki alhamdulillah mu gode ma Allah gaskiya da dama da yanzu kasuwa alhamdulillah akwai ciniki babu lahiya. Bukukuwan ƙarshen shekara na tafiya tare da shagulgula da hada-hada sosai lamarin da ke janyo haɗura kamar haɗarin mota a cewar kwamandan gungun jami'an 'yan kwana-kwana na Nijar a jajibirin 31 wato 31 ga watan Disamba 'yan kwana-kwana da suka shafi wato ƙoƙarin da suke na kare al'umma sun yi kira da a yi hatara dalilin kiran Kanal Sidi Muhammad a cikin rahoton Nafisa Adamu Shirfo. Mafi yawan lokuta 31 ga watan Disamba ko yayin waɗansu manyan salloli na ƙasa muna samun da yawan haɗarurruka da suke da nasaba da ababen hawa. ana samun asarar rayuka ko mutum ya na kashe, saboda da yawan mutane ba sa saka hular kwano alhali ana faɗa musu su rinka ɗaukar matakai na saka hular kwano kuma su kiyaye gudun fitar hankali sannan jama'a suna amfani da ababe masu fashewa cewa da fitar yana iya haddasa gobara yana iya jima mutum a wannan gaba muna saka jama'anmu ko ina suna yawo da motoci bisa manyan tituna sannan muna ɗaukar matakai na shirin ko ta kwana domin kai wa jama'a 'yan ƙasa ɗauki. Shugaban ƙasa Bazum Mohammed ya buɗe tashar samar da wutar lantarki ta zandar a ranar Laraba. Wannan tasha mai ƙarfin megawata 22 za ta baiwa yankin yancin gashi kai ta fuskar makamashi har ma da rarar a saida ta ko a bada ta zuwa sauran yankunan Nijar. Al'ummomin zandar sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan tasha a cikin rahoton Zara Bukar. Na ɗai, za mu yi azumin watan Ramadan cikin ƙoshin lafiya. Na biyu, ba za a samu katsa wutar lantarki kan layin Najeriya ba. Na uku, kasuwanci zai bunƙasa. Waɗannan dalilai uku sun sanya wannan cibiyar lantarki ta zama wani babban abin alfahari. Abin shin daɗi ne a fannin tattalin arziki, kiwon lafiya da al'adu. Mun ji daɗi sosai da wannan labari mai daɗin ji. Abin yabawa ne kuma zai karɓi bukatocin jama'a. Saboda idan aka yi maganar wutar lantarki abu ne mai kyau saboda zandar tana ƙara girma. Muna son a saka layoyin wuta har zuwa sabbin unguwanni. Eh, Gaskiya sauki ne ga dokacin jihar Zandar domin zai baiwa jihar damar samun biyan bukatu dangane da lantarki kuma zai bada damar kafa kamfanoni da yawa a jihar Zandar. Ton ɗari ne na irin shuka na dankalin turawa aka rarrabawa manoma na da biyar na karkarar hukumar ta gaza yankin Ballayara. A cewar daraktan noma na jihar gwamnatin Nijar ta ba da wannan taimako ne domin yaƙi da cin wato domin yaƙi da cin ranar matasa da kuma yaƙi da matsalar karancin abinci. Adamu Ali Ture a cikin rahoton Sidi Abdu. Iri na pom de tar cewa da dankalin turawa garuruwa 125 ne za su amfana da ton 100 da gwamnati ta kawo a rarrabawa manoma kuma kyauta. Sai dai abin da muke so shine a baiwa mutanen da suka dace waɗanda suke aiki a lissafa a gani wa yake aiki wa ya iya aikin. Kar a baiwa wanda bai aikin ya karbi kayan su lalace a banza. Muna son duka masu lambuna ƙanana da manya a rarraba musu. Kowa ya sa himma su shuka shi kuma wanda ya samu irin ya yi mishi yawa ya bai wa uwansa da bai samu ba. An yi taro a farkon mako a Doso da ya haɗa masu ruwa da tsaki na aiwatar da shirin tsarin aiki domin tsaron ruwa a Nijar. mamudu adamu kordonatan yanki na furucan ya nuna cewa kariya samar da ruwa abinci da bangarorin suke halaka ga ci gaban karkara za su samu ingizawa a cikin rahoton a wasu abdurrahman Tsarin euh, projen zai kumshi shimfiɗar kogin dalar Mori. Shirin zai kumshi gundumomi hudu na jihar Doso da suka hada da dogon dutse tsibiri jinju da kuma gaya. Proje ne wanda ya kumshi abubuwa da dama da ya shafi ayyukan ci gaban karkara da suka hada da ruwa noma kiyo kiwon lafiya kyautata rayuwar mata da duka abin da ya shafi ci gaban karkara za a samu ci gaba idan aka girka wannan tsarin a cikin yankin sai dai proje ne da ba duka jiha ne ba zai bunkasa noma da kuma samun tsabtattun ruwan sha 'Yanci rani da ke ratsa jihar Tirozerin domin zuwa Arlita ko Algeria suna cin karo da matsaloli kan waɗannan hanyoyi biyu masu tafiyar wato yawancinsu lokuta ba su da takardun ƙasa matsal da ke jami musu wasu matsaloli a cewar Zabairu Murtala shugaban 'yanci rani a Tirozerin a cikin rahoto Ahmed Filan. mu yan cirani an ɗauke mu kamar ba mu da aiki kurin muna zawa ne mu baro jihar mu mu zo jihar wasu ba haka bane yau duk inda ka gani mutum ya baro gidan shi ya taho mun zo dan mu aiki ne saboda in ka ga mutum ya hoto cirani kamar an yi aikin noma kenan ba a samu wani amfanin kirki ba dan abin da muka samu shine muke ajiyewa a rumbuna sai mu taho mu zo mu dan samu abin da za mu samu mu tahi gida abin da muka ajiye cikin gida in muka cinye shi kamun damina ba mu samun wanda za mu yi aiki da shi to saboda shine muke zawa cirani mutane. da muke fuskanta na da yawa. Na farko zawa mota daga Agadas za mu ta yi Arle. Saboda mota wannan da ake samu jiro da ake cema G5 sai a sa mutum arba'in mutum talatin kamar bisa shi a ciki. Duwanda kai magana a ce babu hanya ne in ba wannan shushar jikin aka yi ba ba a Ranar ɗaya ga kowane watan Disamba ta kowace shekara duniya take bikin yaƙi da cutar ƙanjamau a yankin zandar cutar na sha da baya a cewar ƙwararru, to sai dai tana ci gaba da shafar matasa 'yan ƙasa da shekaru 25 a zandar a cewar wani bincike matsalar da ke tada hankali a cewar Sumaila Rabe shugaban yaƙi da sida a zandar a cikin rahoton Aliketa. Mutum dubu da ɗari bakwai da saba'in ke ɗauke da ƙwayar cuta mai kashe garkuwar ɗan adam a yanzu haka a cikin jihar mu ƙasa ga shekara goma sha tara akwai mutum ɗari da saba'in da shida shekara ishirin zuwa ishirin da hudu mutum ɗari biyu da arba'in da biyu sama ga shekara ishirin da biyar nan ne ke da mutum dubu da ɗari uku da hamsin da ɗaya a cikin wata shida da suka biyo baya an samu ƙari na mutum ɗari da arba'in da biyu a bara ƙarin kimanin 137 ne ba a samu ƙari ba sosai bincike ya nuna mata masu zaman kansu ps suna a kaso tara cikin ɗari zuwa wani lokaci ya sassauta a yayin da ake kaso goma sha cikin ɗari mazan da ke saduwa da maza yan uwansu kason ya kai hudu cikin ɗari an samu sassauci idan an danganta da shekara biyu inda maza da ke saduwa tsakaninsu suke kaso goma cikin ɗari fiye da mata masu zaman kansu a yanzu akwai sassauci To sai mu na musamman yankin Tilaberi na fama da matsalar tsaro ta dalilin hare-haren ƙungiyoyi masu dauke da makamai haka na da illa ga zaman jituwa na al'ummomi da ke rayuwa a wannan yanki. Ƙungiyoyin fararen hula suna kira ga mambobin al'ummomi da su shimfiɗa zaman lafiya da zaman cito domin taimakawa junansu Hamma Umaru mamba na kungiyar kawancen fararen hula na Tilibiri a cikin rahoton Bukar Umaru. Haɗin kai tsakanin al'umma da farko shine rayuwa tare mai kyau, jituwa ta kasance tsakanin al'ummomi daban-daban. Kuna iya muna magana akan haɗin kan zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban na jihar tilibiri Bon, relativement, oui, bien que ce Eh, ana iyawa, ko da ke a baya-bayan nan, wannan haɗin kan al'umma yana dakushewa saboda wasu walahalu da ke akwai sanadiyar rashin tsaro da aka daɗe ana fama da shi a jihar mu, wanda ya janyo aka shiga kyamar wasu al'ummomi a sakamakon wannan lamari na rashin tsaro. Idan akwai wannan wariya ta kabilu da ke faruwa, hakan na haifar da matsala ko bayan kwanciyar hankali ta dawo. Saboda haka ya kamata mutane su yi hankali sosai, su yi yadda wannan lamari ba da irin wannan yanayin ba. Euh, menene ƙarfi da raunin wannan haɗin kai tsakanin al'umma. Les faiblesses les prémisse de ce stigmate là qui Raunin shine alamun nuna kyama da aka yi la'akari da su tun ma kafin afkuwar wannan rashin tsaro wanda sabon abu ne. Abin da aka fi sani a baya shine rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. Kuma karfin haɗin kan tsakanin al'umma mu gode wa Allah a Nijar muna da matakan gargajiya na kula da waɗannan rigingimu. Ina nufin wasan dangantaka da ma ke kokarin amincewa da ita a hukumance. Akwai kuma hukumomi da aka kafa don su kula da karfafa zaman lafiya misali ina nufin hukumar HACP domin al'ummomi su sami jituwa tsakanin su sannan kuma a garuruwa a irin wannan tsari inda yan gari ke kokarin ganin an zauna lafiya sannan kuma ana cikin zamanantar da waɗannan matakai ku yi mana bayanin hanyoyin da kuke bi domin magance matsalolin haɗin kai tsakanin al'umma. Da farko sai mutane sun cika hakuri su ima kansu sannan babban nauyi ya rataya a wuyan hukumomin bariki domin domin su ne ke da karfin iko su ne ke kula da wasu al'amura suna da hurumin yin yadda al'ummomi za su dumke baraka inda ke da ita sannan kuma a wayar da kan jama'a ta hanyar shugabannin addinai da na al'ummomi domin su gane zaman lafiya na da matukar muhimmanci kuma ya zama dole su zauna tare sai an inganta hakuri da kuma haɗin kai. ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Zari Kulu a Ramahangan Studio Kalangu.